abin da zakaran nan ya mun wallahi ko kai ne sai ka yanke mai mummunan hukunci kamar irin haka ku tsaya ku ji abin da ya faru na farko dai an yan san mun su su takwas karnuka suka ci hudu sannan kuma uku suka kamu da rashin lafiya suka mutu ita ma uwar sai ta mutu sai aka kyale shi shi kadai ina bala'in sansa shikenan ana haka ina ta lallashin shi ina kiwon sai kama ya girma za ku ga hannaya yanke masa fufuka fiki za a zo gurin ana haka ne shikenan ya girma da ya girma kawai zakaran ku sai ya fara tsallakawa yana bin mata sai na ga bai cancanta ba zakara na ni a darakana a ce yana bin mata ni da nake fada akan bin mata sai na je na so mai yan mata guda biyu tsala tsala a kasuwa na zo na haɗa shi da su wai bisu masa ba na karo wata guda ɗaya bisu masa ba na ƙara ƙara sai da na so yan mata guda hudu amma duk da haka sai ya gudu gidan makwabta bayan ya riga ya gudu gidan makwabta tun yana zuwa yana wuni kai sai tafiye zuwa yake kwana yan mata suke janye shi kai hada mai diya a cikin suwar da suke janye suke kwana sai na kamo shi na zo na kulle shi a cikin kan gona bayan na riga na kulle shi ya samu sati biyu ina buɗe shi da gudun tsiya ya ƙara komawa sai rika riƙa mahaura ta katanga hakan ke da wuya za ku ga na yanke masa fuka-fiki ko sai na yanke masa fuka-fiki sai da muka yi tsawon wata guda na kulle shi na mai tsarin wata guda da wa'annan 'yan mata guda hudu bai kula su ba ruwan shi da su ana haka nake gaya muku ina kul buɗe siran nan za su yi kiwo yana fitowa sai zangaya da gudun tsiya ni kuma ina kamo shi sai ne yanke mai wannan babban hukuncin da ya tona min asiri ya tafi ana haka ana haka ya tafi shi kenan ya riga ya bi mata ya zama dan iska sai na kama shi na tafi kasuwa da shi damar ranar ranar kasuwar garinmu ne ina zuwa kawai sai aka dinga min tayin wulakanci aka rika min tayin wulakanci a wulakance sai na ɓata rai sai na tafi wajen masu yanka ko na damƙa musu shi sai na ce ai gaugawa a yanka min shi irin yanka wanda ake wa kowane yanka na ce a samu wuƙa mai mugun kaifi yadda za a ɗanɗana mai kuɗa hitin da abin da ya min kenan hakan ke da wuya wai me yankan kawai sai ya kama shi babu kai babu hanji kuma babu kafafuwa na ɗan yi faɗa na iya bakin gwargwado sai na juyo kafin ka ce mi sai na zo na ɓata rai dama an dade ba a ci nama ba kun san halin da ake ciki sai na zo na wanke na sa mai lemun tsami tuni dama ina da ɗan dankalin tura a gefe na ɗan fike na sa shi in kuka lura albasan ma ko yanka ta binyi ba waccan rosemary ce na ɗan tilla haka da lorraine kafin ka ce mi na ɗan tsiyaye mai na iya bakin gwargwado da ɗan magi na guda huɗu, mista ne ma na sa haka nan ba ni da shi ɗan man ma ƙarshen shi kenan kai Najeriya muna shan wahala kafin ka ce mi sai na ɗauko ɗan ruwan zafi haka nan dai na zuba an kuka lura za ku ga har ɗan tiriri tiriri yake yi to bin tsaya nan gurin ba ana haka ne sai na rufe shi ba ni da gas gas ya kare ba ta yiwuwa sai itace itacen ma sai na karkade irin gawayi ne sai na dan dora shi haka nan akai kafin ka ce mitini rufe shi ke da wuya ina daga nake gaya muku har ya fara tafarfasa ya riga ya dan yi nisa sai na dan jujjuya shi iya bakin gwargwado kamar yadda kuke gani kafin ku ce mi daidai iya bakin yadda ake buƙatar shi ina yi kuma ina haɗiyar yawo wallahi Najeriya muna shan wahala Allah ya gani ina yi ina haɗiyar yawo rabon da in ci nama irin wannan ni har na riga da na manta saboda fushin shi da nike ji nike jin haushin shi da yawace yawace da yake da yan kasuwa da suka bani haushi shi yasa na tattakura na yanke mai mummunan hukunci kuma na san ko ku ne wallahi haka za ku masa da ya je ya bata da ya je ya bata har abada fanfanfan irin wahalar da aka yi da shi tun yana jariri zuwa yanzu to gara a yanke mai wannan hukuncin domin ko shine daidai da shi saboda haka ba zan nuna yadda ake ci ba saboda halin da muke ciki Allah kuma duk wanda yake da hannu a cikin lalata kasanmu. Allah subhanahu wata'ala ya tona musu asiri Koma ma wane ne ba mu yanke ba mu ɗauke wa kowa hula ba duk wanda yake da sa hannu a cikin cutar mu da ake yi Allah subhanahu Ta'ala ka tona musu asiri ka ci gaba da tona musu asiri Allah ka daidaita kasar mu alfarma annabinka da alqur'ani Allah ba dan mu ba Allah ka daidaita kasar mu ya Allah ni adrakana ina godiya